انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم fi ملتهم walan tuflihu اذا abada. Haƙiƙa, har in mutanenku suka gane ku suka san wurin da kuke to za su kashe ku ne ta hanyar jifa da duwatsu ko kuma su mayar da ku zuwa ga karkataccen addininsu wanda kuke a kansa kafin Allah ya muku ni'imar shari'a zuwa ga addinin gaskiya. In kuwa kuka yarda kuka koma cikin wannan addini to ba za ku taɓa samun tsira ba har abada a rayuwarku duniya ko ta lahira. Kawai za ku yi hasara ne mai girma a duniya da lahira, saboda barin ku addinin gaskiya wanda Allah ya shirye ku zuwa gare shi da komawa wancan addinin karkatacce.